Menene bambanci tsakanin rashin aihuwa da daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji? A gaskiya an bar zancen wannan kalma ta sterilite. Yanzu maganar kalmar infertility ake yi. Ita kalmar sterilite tana nufin mutum bai iya aihuwa iya tsawon rayuwarsa. Ita kuma kalmar infertility tana nufin rashin samun aihuwa bayan shekaru biyu na jama'i akai-akai ba tare da kariya ko kuma ɗaukar matakin saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ba. Menene dalilan daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji? Cututtukan da ake ɗauka haka ta hanyar jima'i idan ba a warkar da su sosai ba ko kuma ba su samu cikakkar kulawa ba sai su haɓaka su toshe hanyoyin da ruwan maniyyi ke bi kafin su fito waje wasu dalilan suna da alaka da ƙwayoyin halitta muhalli akwai kuma dalilai na cututtuka na yau da kullum kamar na koda da cutar daji wato kansar. yaya daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji ke bayyana? Babu bayyana da za a gano a likitance sai dai idan dalilin na da alamu da ake iya ganowa a likitance. Ta yaya ake gano daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji a likitance? Dole sai an bi cikakken tsarin bincike sakamakon na samuwa ne lokaci zuwa lokaci a yayin gudanar da bincike. Bincike na farko mafi muhimmanci shine na maniyi a fannoni daban-daban. Me za a iya riƙewa a matsayin sakamako da ke da alaƙa da daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji. Babu tasiri na zahiri a kan lahiyar mutum gaba ɗaya. Rashin haihuwa ita kanta ba cuta ce da ke iya yin tasiri a rayuwar mutane da ke cikin wannan hali ba, sai dai tasiri mai nasaba da fuskantar wani kallo daga al'umma. Shin ana iya warkewa da daskarewar kwayoyin haihuwa? Akwai magani na tiyata, akwai magani na kwayoyin halitta, akwai kuma matakin shan bitamin da wasu sinadarai da ke iya inganta mani. Kowane dalili na da matakin da ya dace da shi, kuma akasari ana ana samun mafita a game da wannan matsala mafi yawa bayan an yi magani mutane na samun aihuwa saboda magunguna suna da tasiri sosai